magamar hanyar premier exchanger kenan da ke kan titin da ake kira avenima libero wanne yake ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fuskantar cunkoson ababen hawa a nan ya mai a wannan safiya ta litinin ɗaya ga watan oktoba kusan galibin matuƙa sun ɗaura maɗaurin da ake kira sentir de securite yayin da akan ganin mafi yawancin masu babura sanye da hular kwano da nufin yin biyayya ga dokar da hukumomi suka kafa wani matukin babur malam sha'ibu abubakar na ganin fa'idar wannan mataki don ni wannan shaida ce gare ni kwanakin baya na hadu da kask sirri ni juyi hudu zuwa biyar ma saman guduro kask na kaina to kalisa ba ka gani a wannan lokaci in babu ta ya ka gan wallahi wannan abi yana da kyau ubangiji Allah ya sa mutane su gane mana wannan kaskin kuma ta zama unhwani gare su haka su ma masu motoci ke yabawa da wannan tsari ko da yake a cewar su abin na bukatar gyara. Su da kansu ya kamata su yi sari wajen su. Wannan doka ne na gwamnati ya kamata in ya buge ka ya buge wani shiko. Kakkadi ba kai soja ne ko wani fite ko wani otorite. Tuni dokar ta fara ritsawa da wasu masu ababen hawa irin su Iliyasu. Wanne 'yan sanda suka kwace wa inji a ɗazu da hantsi. saboda samun sa da rashin saka hular kwano. Dokan da an ka sa an ka ce kas ni ko ban samu saye ba an ka kama ni. Inda na san hakan ne da ban hita da mota ma sai ajiye gida ko ba haka ba. Yau na samu da man sai in dauke mota na. Saboda abin da an za doka ai kamata mutum ya bi shi. a ranar goma ga watan jiya ne hukumomi suka sanar da jama'a cewa saka hular kwano da amfani da madaurin mota wajibi ne ga jama'a daga ranar ɗaya ga watan oktoba abinda shugaban kungiyar direbobin taksi ba da jibril ke cewa ba su gamsu da shi ba irin wannan doka ba a bata kwana goma sha takwas ana bata ne a kalilan wata shida ne in ba mu san wata shida ba mu wata uku ni taksi ina dokan mutum hudu a ce mutum hudu duka sai su sa santir babu gaskiya ni duroban da fasajakin da yake gabana wannan sentir sekirite ya shahe mu doka ce mu da ita amma ba a ce mu na baya yana sawa domin kawar da dukkan wani shaku daga zuciyar jama'a wani jami'in kula da zirga-zirga da muka tarar yana ba da hannu ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa an ce doka doka ne kowa eh, kamata yi bishin da ya kamata eh, saboda mutane eh, su ta lahiya su dawo lahiya da kun gane ba wani takura ba ne. Doka ta ce dukkan wanda aka kama da laifin kin amfani da hular kwano ko madaurin mota za ci shi tara daga jika biyar zuwa jika goma na sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.